radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na labarin wasannin mako sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su shirin abubuwan da zamu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu rare, Assalamu alaikum yau Litinin 20 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar watan Jumada Ula na shekara ta 1443 jirar kamariya. Masu saurari ko san cewa shekaru 86 da suka gabata a ranar irin ta yau, wata 20 ga watan Disamba na shekara ta 1935. shek Izzuddin kassam madugun gwagwarmaya da turawan Ingila in mulkin mallaka a Falasɗinu ya shahada. kassam ya fara karatu a ƙasar Siriya sannan kuma ya kammala karatunsa na addini a jami'ar azhar ta kasar masar bayan ya dawo dinu ya fara gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka fara kawo yahudawa a cikin palestine daga ƙasashen duniya suna tattara su da nufin kafawa yahudawa ƙasa a dinu izuddin ya fara sa a shekara ta 1930 amma shekara ta 1935 a wani makirce da aka kulla masa yahudawa sun kashe shi inda ya shahada da ƙarshe masu saurari kukan san cewa shekaru saba'in da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan disamban shekara ta 1951 ƙasar oman ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kuma wannan ranar an sanya ta ta zama ranar hutu a ƙasar baki ɗaya ƙasar oman mai tsohon tarihi kuma ta koma ƙarƙashin dolar usmaniya ne shekaru kaɗan bayan wafatin manzan allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka daga baya mabiya masabar ibadiyya ta hawarijawa sun yi bore kuma sun kwace iko da kasar suka kuma kwashe tsawon lokaci suna iko da kasar turawan ingila sun mame kasar oman ne a shekarar ta daya da karshe dai kasar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka a shekarar ta 1951 tun daga lokacin da kasar tana bin tsarin sarauta ne inda sarki yake a matsayin babban mukami na ƙasa duk da cewa dai akwai bangaren zartarwa na majalisar ministoci ƙarshen jagorancin prime minister wanda majalisar dokokin ƙasar ke zaɓensa ƙasar oman tana bin tsarin siyasa tsaka-tsaki inda take ɗasawa da kowane bangare na kasashen larabawa da na musulmi da ma sauran ƙasashen duniya kamar yadda kuma ba ta sanya kanta a cikin duk wasu rikice-rikice na ƙasashen yankin gabas ta tsakiya kasar oman tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 212 kuma tana bakin tekun indiya kamar yadda kuma take makwabtaka da ƙasashen saudiya yaman da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran. kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi za ta kafa asusun agajin jin kai da shirin tallafin abinci ga al'ummar Afghanistan. Dakarun kare shunju har musulunci na Iran sun fara wani gagarumin atisaye a wannan litinin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na wata ziyara ta kwanaki hudu a ƙasar Lebanon. Tun zuga labaran kamar da za su zo muku. ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta yanke shawarar kafa asusun agajin jin kai da shirin tallafin abinci da sauƙaƙa buɗe hanyoyin hada-hadar kuɗi da na bankuna domin tallafawa al'ummar afghanistan da ke fuskantar matsalar shinkai domin tallafawa al'ummar afghanistan da ke fuskantar matsalar ministan harkokin wajen pakistan sha muhammad qureshi ne ya bayyana hakan a jiya yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka kira bayan taron kolin karo na 17 na majalisar ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar da ya gudana a birnin islamabad an kira taron ne domin tattauna yanayin da kasar ta afghanistan ke ciki a cewar shah qureshi kungiyar oic ta kuma yanke shawarar tura manzo musamman zuwa afghanistan baya ga hada hannu tsakanin kungiyar da hukumomin majalisar ɗinkin duniya wajen kai kayayyakin agaji kasar kimanin wakilai saba'in daga kasashe mambobin kungiyar da waɗanda ba na kungiyar ba da na hukumomin yanki da na ƙasa da ƙasa ne suka halarci taron na oic dakarun kare jun halin musulunci na iran sun fara wani atisaye na haɗin gwiwa a safiyar yau litinin ana atisaye ne a tekun farisa da mashigar hormuz da gabar ruwan hormuzgan da bushayar da kuma lardunan hozestan mataimakin babban jami'in gudanarwa na irgc kuma mai magana da yawun atisayen brigadier janar abbas nilforushan ya sanar da fara atisayen na tsawon kwanaki biyar atisayen ya hada dakarun sama da na kasa da na sararin samaniya da kuma dakarun sa kai na basij a wani mataki da iran ta ce na dakile barazanar da ake gani daga makiya ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fara wata ziyara ta kwanaki hudu a ƙasar lebanon a yau litinin antonio guterres zai jagoranci wani taro tare da firaministan minister lebanon da zai samu halartar wakilan kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya da ke lebanon a wani mataki na haɗa ƙarfi da karfe domin taimakawa kasar ta lebanon a ganawar da ya yi da shugaban lebanon babban sakatar na majalisar ɗinkin duniya ya yi ba da kokarin da lebanon ta yi na karɓar 'yan gudun hijirar syria duk da tarin matsalolin taɓarɓarar tattalin arziki da take fama da su ya kuma jaddada aniyar majalisar ɗinkin duniya na taimakawa lebanon da al'ummarta ta hanyar tuntuɓa da tattaunawa da bangarori daban-daban domin kawo ƙarshen halin da aka shiga a ƙasar. Ma'aikatar tsaron ƙasar Faransa ta ce suna gudanar da cikakken bincike akan abin da ya haddasa mutuwar wasu mutum uku yayin boron da aka yi wa dakarun ƙasar a yankin Tera na jamhuriyar Nijar cikin watan jiya. A ranar Juma'a ne cikin jawabin da ya yi a jajibirin bikin cika shekaru 63 da kasar ta zama jamhuriya shugaba muhammad bazoum na niger ya yi kira ga faransa da ta gudanar da bincike akan mutuwar masu zanga-zangar lokacin da ayarin dakarun kasar faransa ke kan hanyar su ta wucewa zuwa mali ministar tsaron kasar ta faransa florence parly ta ce sojojin kasar sun yi iya kokarin su na ganin sun yi abin da ya dace a lokacin yamutsin ministar ta kuma ce ana ci gaba da tattaunawa akan batun da mahukuntan jamhuriyar nijar to jama'a karshen labaran duniyar kenan Tumarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin na labarin wasannin mako inda Aminu Ibrahim Kiyawa ya tsirya tsab domin gabatar mana da shirin. labaran wasanni. jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin yana cin sa mai kawo muku man labaran wasanni su shafi kashen nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma tarayyar turai da fatan masu saurari sukan ce tare mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari fara nahiyar Afirka inda za ku ji cewa Fed Kipigon ta Kenya ta zama 'yar wasa ta uku da suka wato kare kan musu a wasannin Olympics bayan ta zama uwa a Tokyo a wannan shekarar. Lokacin da Fed ta lashe lambar zinariya a tseren mita 1500 a Tokyo a watan Agusta. nasarar tana da karanta goma shi domin ta zama 'yar wasan guje-guje da tsalle-tsalle ta uku kadai da suka kare kambunsu na wasannin olympics bayan da ta haihu tsakanin halartar wasanni na olympics biyo bayan haihuwar 'yarta ta farko island a shekara ta 2018 'yar kasar kenya ta tafi hutun watanni 21 kafin ta dawo wasan da kafin ta dawo wasan da sabon karsashi har ila ta yi hakan ne a cikin lokacin bajinta na wasannin olympics kafin ta tafi japan fed ta ce za ta ɗauki tutocin guda za ta ɗauki tutocin guda biyu ɗaya ta kenya ɗayan kuma ta yarta allen to matsalan suka bar miya da zango a nahiyar asiya ne za ku ji cewa tawagar kasar algeria ta saukar da kofin da ta ci a gasar fifa arab ga al'ummar falastinu da kwallon kofi ta kasar algeria ta lashe kofi a gasar kwallon kafa cin kofin kasashen larabawa da hukumar fifa ke shiryawa kuma ta saukar da kofin nata ga yankin falastinu musamman ma al'ummar zirin gaza da dama daga cikin magoya bayan algeria da tunisia sun rika daga tutocin falastini a lokacin wasan tare da taken nuna goyon bayansu ga al'ummar falastini da kuma nuna rashin amincewa da ci gaba da mamaye yankin da isra'ila take yi kasar algeria ta dauke kofi ne a wasan karshe wato final da suka buga a filin wasa na albai da ke kasar qatar tsakanin ta da kasar tunisia inda aka tashi wasan ci biyu da babu kasar masar ta zo ta uku a gasar duk da yake sai da aka kai ga karar lokaci a wasan amma dai an tashi kunnen doki kafin a buga finalti daga wato bugun da kai sai mai tsaron gida inda aka tashi wasan masana da biyar kasar kuma da hudu kaftin din kasar algeria yasine ibrahimi shine ya samu kyautar kwallon zinariya a matsayin wanda ya fi taka leda sai kuma tarar kwallon kafa ta kasar morocco a matsayin wata ta fi iya taka leda a wannan gasa 'yan wasan kareti na ƙasar iran sun yi nasarar lashe lambobin zinariya guda goma a ranar farko a wasannin zakarun nahiyar asiya A ranar 18 ga watan Disamban nan ne aka buga gasar zakaru ta kareti ta nahiyar Asiya a matakin shekaru daban-daban na matasa da yara da masu tasowa da ma masu shekaru. A ƙarshen ranar farko da aka fara gasar, Iran ta samu zinariya guda uku sai kuma zurfa ɗaya sai ta gulla guda ɗaya. A ɗaya bangaren kuma Iran ta samu lambar yabon zinariya guda uku sai azurfa ɗaya sai kuma ta gulla guda ɗaya wanda ya sa adin zinariyar da Iran ta samu gaba ɗaya ɗaya sai kai guda shida azurfa biyu sai kuma ta gulla guda biyu. a cewa san da ake bugawa na cin kofin zakaru a kasar iran a ran juma'a mai zuwa ce za a kara tsakanin aluminium arak da kuma gulgar sarjan sai kuma havadar ta kara da taraktor sai kuma fadidiyar mashad inda ta kara da istiklal inda kuma nafti masjid suleiman ta kara da fajiri sifosi sai kuma misar sanjani ta kara da nasaji mazandaran sai kuma sifahan ta buga da faikan inda persepolis za ta kara da zubahan sai kuma fulad takara da sana'atin naft a badan yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta sefa haya ta ce a saman tebur da maki 22 sai kuma istiklal da maki 22 a matsayin ta biyu sai kuma aluminium arak a matsayin ta uku ita kuwa da maki 20 'yan wasan daga nauyi na ƙasa iran sun samu lambar yabo na zinariya da azurfa ta tagulla inda suka kafa tarihi a gasar da ake gudanarwa a garin tashkent na kasar uzbekistan kuma ta samu maki 548 kasar rasha ita ce ta farko da maki 581 an fara gasar daga nauyi ta zakarun na duniya ne a ranar 7 zuwa 17 ga watan disamba da muke ciki a birnin tashkent na kasar uzbekistan. to yanzu kamar ya da zango a nahiyar turai za ku ji cewa Edward Mende wanda dan asalin kan Senegal ne da yanzu haka shi kadai ne gola dan Afirka a Premier League ya ce duk inda ya shiga Afirka wanda ya haɗu da su suna karafa masa gwiwa. dan wasan na Chelsea mai shekaru 29 da haihuwa ya yi tashe sosai a kakar bana. Tun bayan zuwan sa kungiyar Satumba ta shekara ta 2020 da ta gabata bayan tsohon golan kungiyar Pet Check ya taimaka wajen zawarcinsa. a yanzu haka dai ya lashe gasar zakarun turai da yufa super cup wanda haka ke nufin ya kama hanyar lashe kofin a kungiyar ta chelsea kamar yadda chek ya yi shi ma a zamaninsa dan wasan liverpool muhammad salah na daf da ƙara kafa tarihi a gasar premier league a shekarar 2021 na daf da karewa bayan da muhammad salah ke taka rawar gani a ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ranar alhamis liverpool za ta karbi bakuncin newcastle a wasa mako na goma sha bakwai a gasar premier ana sa ran dan wasan tawagar kasar masar ɗin zai kafa tarihi a babbar gasar ingila idan har salah ya ci newcastle a anfield zai yi kankan kan kenan da jami vadi a tarihin karo sha biyar a jere na premier ko ya ci kwallo ko da kuwa bayar ne aka ci a tun oktoba sala ya zama dan wasan liverpool da ya zura kwallo tara a wasa tara a raga har da ci uku rigis da ya yi wa manchester united hakan ya sa ya haura tarihin da didier drogba ya kafa wanda ci kwallo ɗari da hudu a matakin dan kasar afirka da ya ci kwallayen fi yawa a gasar premier league babban tarihin da yake son kafawa sala a liverpool shine zama kan gaba a cin kwallaye a tarihin kungiyar anfield wanda ke rike da wannan bajintar shine robia fola mai kwallaye 128 a raga a wasa 266 a liverpool a ranar 16 ga watan disamban shekara ta 2017 ne kungiyar kwallon kafa ta real ma ta lashe kofin zakarun nahiyoyin duniya bayan da ta yi nasara a gan gremio ta brazil real din ta yi nasarar doke kungiyar brazil ne da ci ɗaya da babu a wasan da suka kara na ɗaya dawar larabawa kuma kofi na shida da ta ɗauka a jumulce cristiano ronaldo ne ya ci kwallo a wasan da aka kara a zai sport city stadium da ke abu dhabi ha kuma luka modic shi ne lashe kyautar kwallon zinare a matakin wanda ya fi takarwar gani a gasar Robert Lewandowski ya ci kwallo na 43 a Bayern Munich a shekara ta 2021 ya kuma hana tarihin Gareth Muller a cin kwallaye a Bundesliga a shekara daya. To ma saurare da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan ja nan zamun shirin a nan amma a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu da kuma sabon shirin amma kafin na amma din wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa zuma lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. shirin labarin wasannin mako kenan to da yake aminin bai yi nisa ba ga shi na ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waka da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi abdulrizami ziyar kayani najat da fatan masu saurare su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaki. domin jin yadda ya tsara waƙar ai a lafiya دستاتو بالا و پایین نکن لب بچه ماهی رو با غلا خونین نکن ماهی گیر ماهی گیر عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچگی رو بذار پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست خوابیدن آفتابا رو پولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره خواستن و مرگ از خود روندنه خونه اون رود خونه است دریا براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست خوابیدن بیدن رو پولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره من اون دستاتو بالا و پایین نکن لب بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن ماهی ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا پیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر دیوونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی تو مدالله sai kuma abdulrida miziyar kayani najad a cikin wannan waka da ya gabatar mana kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadura za ku ji mu dauke da sabuwar wakar. kuma za a iya cewa mun bibiyar mu domin sauraron son shi muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng. ma sauraron mu ina ga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar muku da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya.